sai a kira sallah karanta ko kuma dai ko ba da alaka da shi kila tana kusa da wani lokaci da ake cikinsa shine wanda yake magana kan muhimmancin kama baki a ranar idil kabir ba azumi ba ne ba shi wannan abu da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi a idin karamar sallah yakan ci abinci kafin ya tafi masallacin idi amma idin babbar sallah baya cin abinci sai ya dawo daga sallar idi in kuma ya yanka dabba satalayya to yakan farawa ne da cin wani abu da na jikin wannan dabbar ya yanki wani abu cikin dabbar bayan an feɗe ta ya gasa ko ya dafa ya fara ci sannan ya ci abinci hukuncin wannan mustahabi ne ba dole bane ba idan mutum ya yi wannan dan koyi da annabi yana da idan mutum bai yi ba za a ce ya yi laifi ba amma da abin ne mai muhimmanci mutum ya kasance ya koyi da annabi tun da Allah shi ya da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira ina ga nan kawai za mu tsaya sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu gobe dai ba karatu na'am ai mun ce idan yanzu ko cika ka ce baka kasa din ya cika sai dai kawai kai kadai zaka ji kai tambaya da tsakanin na farko dai ubangiji ta'ala shi ke da ikon ya halatta ko ya haramta da shi fa'adu lima yuridu sun yi laifi ba su yi laifi ba wannan ba shi ne abin tambaya ba Allah ya haramta da nasu shi kenan magana ta riga ta ina fatan ka fahimta